أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بطون مليا وإن تدركم أحدا يقولوا هذه من عند الله وإن تدركم سيئة يقولوا لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أولا لإيه نلا ربا كرمبكوي غوة رمضان hijira 1439 wanda ya dace da daren 23 ga watan mai ayyar 2018 Allah maɗaukacin sarki marratan ukra ya ba mu damar haɗuwa a wannan masallaci namu na Usman bin Fodiyo a wannan majalisi namu na tafsirin alkurani mai girma domin ci gaba da karatun alkurani mai girma da kuma ƙoƙarin tafsirinsa. muna roƙon Allah madaukakin sarki ya mana jagora cikin abubuwan da za mu faɗa Allah ya samu faɗa daidai sannan Allah ya ba mu ikon yin aiki da hukunce-hukunce da za mu faɗa ko waɗanda za mu saurara daga bakin alarama mai jan baki kamar da aka saba za mu fara da tambaya amsa tambaya wanda tambaya ɗaya kawai kana cewa malam ko ya halatta idan mutum ya sami an idar da sallar isha'i sai ya samu ana sallar tarawihi wato shin mutum zai iya bi ko ba zai iya bi ba farko yana da kyau a sani maluma sun yi a kan halaccin mai sallar nafila ya yi koyi da mai sallar farilla sai yi turaƙi kan wannan abu na biyu maluma sun yi saɓani game da ko yana halatta mai sallar farilla ya yi koyi da mai sallar nafila akwai matsaloli biyu a nan matsabar farko suke masabar hanafiya da malikiya da hanabila suna ganin baya halatta baya halatta da mai nasuda wato ko kuma suna eh, ganin ba halatta ga mai nafila wato mai farinda ya koyi da mai nafila na'am suna ganin ba halatta mai sallar farinda, ya yi koyi da mai sallar nafila kamar da wannan tambaya yayi kaga shi isha'i zai yi isha'i farilla ne a kansa to yana da dama ya abin nan abin nan ya koyi da mai sallar tarawihi wacce take nafila ce ko jumhur da muka ambata ba sa ganin haka amma kamar da nace maluma duka sun amince sun yadda cewa mai nasira na da damar ya koyi da mai farilla masaba ta biyu ita ce masabar shafi'iyya da wasu tabi'ai kamar afa da dawud kuma ita ce masabar auza'i ita ce masabar imam ahmad ko ɗaya daga cikin fatawoyin imam ahmad duk da ba ita ce masaba ga mafi yawan ɗalibansa ba sannan rufe masabar ishaq ibn rahiya a wurin waɗannan shafi'iya da waɗannan maluma da muka ambata yana halatta mai sallar farilla ya yi koyi da mai sallar nafila kamar yadda yake halatta mai sallar nafila ya yi koyi da mai sallar farilla wanda wannan babu kilafi tsakaninsa sa kamar da muka ce har yanzu su a wurinsu yana halatta mai sallar farilla ya yi koyi da wanda ke sallar farilla amma ba sallar da shi mai koyi da shi ɗin ke yi ba misali kamar mutumin da akwai sallar farilla ta azahar a kansa ya shigo masallaci ya tarar da wani yana yin sallar farilla amma sallar asar Ta gana son bambanta duk da yake kowa farilla yake bayarwa to waɗannan maluma sun halartar da cewa mai sallar azahar ɗin yana da dama ko yi da mai sallar la'asar to ittifaki da suka yi na cewa mai nafila shi yana koyi da mai farilla wannan saboda akwai hadisai da yawa daga ciki akwai hadisin abu dawud da ahmad da darami da bazzar da isnadi sahihi daga sahabi abu sayyid al-khudri yana cewa النبي صلى الله عليه وسلم صلى لأصحابه يا يصلى دا تهبنصا وتصلى بايان أنجمع كينا فرأى رجلا يصلي وحده يا شيخ ونمتن يشبه شيء النبي يكون شينا صلى شيء كده فقال شيء النبي يشي قال رجل يتصدق على هذا فيصلي معه فصلى معه رجل annabi sai juya ga sahabbai da suka yi sallah tare ne yake cewa a ah, yanzu ba ba za a samu wani mutum ba daga cikin ku da zai yi wannan bawan Allah sadaka ya yi sallah tare da shi wannan sallah da yake yi sai wani daga cikin sabbin ya tashi ya yi sallah da shi kaga shi wannan da ya shigo yana sallar farilla wannan kuma ɗazu ya bada farilla tare da annabi yanzu yana maimaita eh, wannan sallah a matsayin ne a matsayin ba. to wannan hadisi da ma wasu hadisan misali akwai hadisin da Abu Dawud har yanzu da Ahmad da Darqutni da Tabarani da Hakim da Baihaqi da Isari sahihi daga Jabir bin Abdullah daga Jabir dan Yazid bin daga eh, dan Aswad daga shi Aswad din yana cewa صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يا صلى الفجر بمنى يا صلى صلى الصباح أمينا fanharafa bayan ya gama sallah ya koma gefe fara'a rajulain min wara'in nas sai ya ga wasu mutane suna bayan jama'a suna bayan jama'a haka sun zo wasu daga baya sun shigo kenan fada bihi ma wa ta gansu su ba tare da su aka yi sallah ba hmm? sun ga sun yi sallan su kenan a wani ruku a can tunan sun da amina ne a bihi fada bihi ma sai ke a kira masa su faji abihima sai aka kira su kenan aka zo da su da tartailu kuma har naman jikin suna rawa su jikin suna rawa suna kamar sun yi wani babban laifi ne annabi sallallahu alaihi wasallam a yi kira su faqala sai ce ma mana kuma an tusalliya ma'an nas me yana ku sallah tare da jama'a yanzu muka yi sallah tare da jama'a mun gama na ga kuɗin nan ba kwa cikin mu ku sallah da mu faqala sai suka ce kar kunna na fi rihal ai mun riga mun sallah inda muke muna tantunan cikin tantun kala sai yace fala ta fala kada ku yi haka daga yau idan sallah ahadukum fi rahli idan ɗayan ku yi sallah inda yake kun ma adraka salata ma al-imam sannan yazo inda liman ratibi masallaci inda ake sallah adraka salata ma al-imam yari liman yana sallah da mutane kenan to falyusalliha ma'ahu fa innahu lahu nafila ya maimaita wancan sallah da yayi ya maimaita tare da liman wannan sallah da yake tare da liman yana yin ta ne a matsayin nafila kaga duka wannan hadisai guda biyu suna nuna mana ne mai nafila yana da dama ya bi mai sallar farilla to shafi'iyya da suka ce mai farilla shi ma yana iya bin mai nafila ba mai hujjar su su ma suna da hujja أقول حديث الإمام الترمذي بن هبان حديث صحيح لدى هذه جابر بن عبد الله ينا سوى معاذ بن جبل كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب ثم يرجع إلى قومه فيؤمهم فهذه معاذ بن جبل يا كسر كينا صلى تارد النبي يصلى باين النبي صلى المغربة كما يقولون حديث يكي in ya gama sallah tare da annabi sun mayar ji'u ila qaumihi fa ya umuhu daga nan sai koma zuwa ga jama'arsa dama liman ne a can yana limanci a guba sai kuma ya sallah tare da jama'a wannan sallar da ya sallata tare da annabi kaga bil ijma ya riga ta faralinsa tare da annabi sallallahu alaihi wasallam a masallacin annabi bil ijma lokacin da ya dawo a inda yake limanci yake wa jama'ar su limanci shi sallan da yake matsayin nafila da ya riga ba da farali so kuma mamunsa suna ne suna sallan ne a matsayin masu ba da farali so kuma to gaskiyar lamari matabar hanafi tafiya eh, nan da tabi'ai da muka ambata ta fi ƙarfin hujja wanda ya yadda cewa mai da yana iya bin farilla hujjansa wannan hadisai ne to kuma ya kamata ya ga mai farilla ma yana iya bin nafila saboda hadisin mu'azin mujaba kuma asalin lamari ma shine inganta sai shari'a ta hana shari'a ko bata hana ba asali shine inganta kai mai sallan azhar in ka zo ka samu mai sallan azhar kana iya bin sa wannan shine asali wanda zai hana sai ka mana hujja idan babu hujja to shikenan sai a bar abin a harisa asali Allah ya taimake mu na'am eh eh na eh. eh eh eh haka haka maluma da yawa mafar malikiya da wasu maluma suna faɗin cewa duk wanda don ƙwai na salloli yana daga cikin sharaɗi su zo a jere kar kai da asar sai kai azhar saboda haka da zarar kai da asar kafin kai azhar wannan da asar bata yi ba ka kawo azhar din daga nan kuma sai ka maimaita la asar inda wannan tartibin za a zai na wajabta maka shi in yi zama to sun kai salloli har biyar to wannan kam sai ka gabatar da wace lokacin da yake halarci sauran kuma sai ka biya su na'am ala ramma bismillah aina ma taqulu yudrikum al-maut wa law kuntum fi mushayyada wa in hasanatun yaqulu hadhihi min 'indillah wa in سيئة يقول هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا بسم الله الرحمن الرحيم ما لا يتيه fajahidu ayyuhal mu'minun wannan shine karshen bayanin sa da yi a ayar da muka karanta ta karshe a lokacin da yake mata sharha yace fajahidu ayyuhal mu'minun ku yi jihadi ya ku mu'minai kala ku damu da cewa a cikin jihadin nan kuna iya mutuwa na'am kuna iya mutuwa kuna iya rayuwa amma ko da kun mutu ba asara aka yi ba a kuna nan raye cikin aljanna rayuwa ta musamman kai kuma ba ku mutu ba amma kuma koma gida cikin ganima saboda haka fa jahidu ayyuhal mu'minun ya ku mu'minai ku jihadi ku sani aina ma takunu duk inda kuka kasance idan ajalin ku ya zo yudrikkumul maut mutuwa za ta riske ku walau kuntum fi burujin ko da kun kasance fi burujin cikin gini ko gine-gine ai murtafi'a wanda suke masu ɗaukaka masu tsawo kuna cikin gidaje masu tsawo hmm? abinda ake ce masa buruj eh, burj jam'i ne na burj burj shine albina'ul murtafi ko a ce alƙasar azim gini irin na fada gini wanda yake na abin nan na fahari sosai wannan ana kiransa burj hmm? ginin ya to mai tsawo kaga zai to gidan sama kenan ya yi gidan sama hawa uku ne ya yi hawa biyar ne ya yi hawa shida ne kaga nan kusan mutum ya sama kansa wurin kariya sosai to ko da irin wannan wuri kuke idan ajalin ku ya zo mutuwa za ta riske ku saboda haka menene na nuna tsoro cewa ba za a je fagen daga ba domin kare gaskiya domin kare addinin Allah saboda haka ku mutuwa ta riski duk wanda ajalinsa ya zo ko da kun kasance fi burujin su husuni cikin fadodi sosai masu kariya musayyada musayyadatin ay murtafi'atin ko wanda aka shafe su da sumunci mai karfi fala taksawul qital kada ku tsoron yaki khawfal maut wai tsoron kada ku mutu wa in tusibhum ay al munafiqin ga irin halin yadda munafuka ke yake wa in kusukum ayal munafiqina hasana idan hasanatun wata kyakkyawa ta shafi munafukai ay khusbun wasi'atun suka samu ruwan sama ta yadda za su yi noma cikin kwanciyar hankali amfanin su yi kyau rijiyoyin su su cika samu damar abin na shayar da gonakin su yadda ya kamata sannan ko suka samu yalwa kasuwancin su yayi kyau suka samu kuɗaɗe sosai me suke cewa ya kulu hadhihi min indillah ba cewa wannan daga wurin Allah ne wa in tuzibun sayyi'atun idan kuma sayyi'atun wata mummuna ta same su jaddun wa bala'un kamar rashin ruwan sama a samu abin nan rashin ruwan sama a wata shekara ko a samu bala'i na gobara ko girgizan ƙasa ko wani abu dai haka nan kuma ya kulu hadihi min indik za su da cewa kai ka jawo musu a yanzu kai ka zo musu da sabon addini ka musu musiba ka musu rikice saboda haka kai ne ka kawo musu wannan musiba haka za su ce hadihi min indika ya muhammad to ga yadda lamarin yake kullahum ga musu ya manzon Allah kullum dukkan abubuwan nan guda biyu ai kullum min alhasanati mummunan da kyakkyawan duk daga wurin Allah ne ai min qibalihi daga gare shi ne idan wannan shi ne haƙiƙanin al'amari su kuma munafukai ga yadda suke ɗauka idan sun samu kansu cikin ni'ima su yawwa wannan daga wurin Allah ne idan wata bala'i ta shafi su ai annabi ne jawo musu sun zamanto ba ta hankalta kenan saboda haka fama li ha'ula'i qaumi la yakaduna yafqahuna me ya samu waɗannan mutane ne san ba sa kusa su riƙa fahimtar hadisan maganar da ake musu hmm? ai ya fahuna ai yuqaribuna an yafhamu me yasa ba sa ma kusan su nemi fahimtar hadisan ai yulqa ilaihim wato maganar da ake musu wama istifhamu ta'ajjubin من فرق جهلهم ما إن ذاك كيف ما ما لهؤلاء ليس مولا من وأن تنباع تنباع تنون ما ماكن إن حالي لسكي كي نرشين أذنشي نرشين فهم ترعى الأمر كما يبدو من فرق جهلهم تبودا وتقال من جاهل شنفو ونفي مقاربة الفيل أشد من نفيه a ce wato a kore kusantar aiki hakan ya fi tsanani akan a kore aiki hmm? aka ce ba sa kusan su fahimta wannan karfin ce a ce ba sa fahimta ko kusan ba ba sa yi ta yi kai kusan ba baka fahimta ba yi ta yi ko kusan ba ba sa yi كما لو قلت الله ولو كان سركي كي هنا زنا يتي ولا تقرب الزنا ولا تقرب الزنا إنه كان فاحشة وفاء سبيلا كارتن هني دكي تكن ولا تقرب الزنا يا زرتي كارتن هني دكي تكن ولا تزنو ولا تزنو كده الزنا نعم هني نيجا زنا ولا تقرب الزنا كده كتنكي ينزنا زنا ba ma ku zinan ba aku kusanci yin zinan ma duk wasu abubuwa da za a fassara su da kusantar zina ne duk wasu muqaddimat na kusantar zina magana da matar da ba ka ba kokarin jan hankalinta duk wasu abubuwa da za a yi waɗannan da za a zama tushen kiɗa ga zina kar ku kusance saboda haka halin da ke cikin wala takrabu zina karfin sa zarfi halin da ke cikin wala taznu na'am sai Allah ya ce ma ka ga yadda lamarin yake من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا ما أصابك دون أبن بيسانيك يا محمد يا كما قال صلى الله عليه وسلم الخطاب وان مجنا رام موجه الى النبي صلى الله عليه وسلم الخطاب موجه اليه التفسير لك يورينا ربوتا الخطاب كون وانا مجنا بتكاريبا سيدي الخطاب موجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم والمقصود غيره أجل ما أصابك أبن ديسا دو أبن ديسا ميك يا محمد با محمد كو زني آآ آه، آه. كو ما وانين دا دني دشي كو ما وانين دو أبن ديسا مكوا أهو أي من أفراد الأمة والمقصود غيره أدن في ضد عن سكان تلد مثلا الزواج محمد صلى الله عليه وسلم لكن abin nufi wani annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi din har da kuma wani sai kamata a ce afradul umma wato sauran jama'a ɗaya kun al'umma da su ake magana ana cewa abin da ya same ka min hasanatin ai khairi abin da ya same ka na hasana na kyakkyawa wato na alkhairi ka sani fa min Allah fa min Allah atatka fadlan minhu duk abin da ya same ka na alheri fa min Allah daga wurin Allah ne a tatta abin yazo ya same ka fadlan minhu kuma saboda wata falala wata kyauta ta ganin dama ta nuna soyayya gare ka daga wurin Allah madaukakin sarki wattiba'uka li amrihi huwa sababu maji'iha sannan biyayyarka ga umarnin shi Allah madaukakin sarki shine dalilin da wannan falala ta same ka wannan kenan sannan wa ma asabaka min sayyi'a abinda kuma ya same ka min sayyi'atin ay baliyatin na daga wata mummuna wato ta bala'i fa min nafsi fa min nafsika atatka haythu tarakta amra Allah fastawjaba alayka an-nafs alladhi huwa al-baliya abinda ya same ka mummuna fa min nafsika to daga wurinka ne kai ne sababi ai a tatta wannan abin da ya same ka din ya zo maka ne har ka tarakta amrullah saboda yadda kabar umurnin Allah barinka ga umurnin Allah fa taujaba alayka nasta wannan shi wajabta maka samun naqasu allazi huwa albaliya naqasun nan wanda shine ne shine wannan bala'in da ya same ka wa arsalnaka ya muhammad mun aiko ka ya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam linnasi ai ilan nasi mun aiko ka zuwa ga mutane rasulan a matsayin kana wani manzo na musamman don ne hun domin ka shiryar da su ila amali ma yunjihim min ayyati musibatin domin ka shiryar da su zuwa ga aikin da zai kubutar da su daga kowace irin musiba idza hafazu ala awamirillah idan har suka tsare umurce umurcin Allah allati biha falahuhum waɗanda shin nasararsu yana ratayi ya ratayi ne da tabbatar da su su wannan halin ne mu'akkida wa kafa billahi shahidan ay wa kafa Allahu shahidan ala risalatika Allah ya isa a matsayin shaida akan manzancinka da duk duniyar nan za su faɗi su ce ƙarya take yi Allah bai aiko ka ba Allah ya yarda shi ya aiko ka shaidar Allah ta zarce karyatawar duniya gaba ta na'am man yuti ar-rasul الرسول فقد طاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا man yuti rasul duk wanda yi wa manzon da'a faqad ada Allah tabbas Allah yayi wa da'a domin manzo duk ya ce a ayi Allah ne yace ya wa mutane su yi saboda haka idan ka bi umarnin da ya bayar gaskiyar lamari Allah ne ka bi ko da dai a zahiri kai ba ganin Allah yake ba amma tunda umarnin da manzo ya masa sako ne isar daga wurin Allah to tabbas a bisa hakikanin lamari Allah ne kai wada ومن تولى وندكم عبادة بايا أي أن طاعته جبر يوى منظم الله بيئية فلا يهمنك kada ya dame ka mutumin da kace masa yi kaza ya manzon Allah sannan ya ƙi wannan kada ya sa maka hannu kada ya sa maka damuwa ka kasa zama ko ka kasa tsayuwa duk da dai abun ba daɗi kai kana ɗauke da gaskiya gaskiya na ita ce za ta amfanar da mutane za ta su da cikin aljanna da sauransu kuma suna iya yi ka ce su yi su ƙi kai kuma kana son su dole hankalin kai tashi kamar da Allah ke cewa eh, abin nan da Allah ka ba su unnafsaka ala asarihi Allah ba unnafsaka ala آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أبدا نعم أظن kawo annabi hankali ga gaskiya a fili mai hankali yana iya fahimta mutane su karba karban ba wani wahala ne da shi ba amincewa ko yana iya amincewa a kace a na sallah da azumi da wani sauransu ko yana iya yi kuma cikin yan shekaru kaɗan za ka yi su ka samu alheri mara yanke, amma kuma sai ga mutane suna ƙi saboda haka annabi hakan yana masa ciwo shi yasa Allah da sun zarke ke cewa fala Allah ka basu nafsaka wataƙila ko kana so ko wataƙila za ka kashe kanka ba basu nafsaka ala atharihim saboda irin ɗabi'unsu munanan halayensu na ƙin karɓan gaskiya ala atharihim illam yu'minu bi hadha al-hadith saboda ba sun imani da wannan alqur'ani ba watakila za a kashe kanka asafan saboda bakin ciki da ke cikin da kake samu a zuciyarka to shine Allah ya ce anan wa man tawalla wanda ya ba da baya ya bar biyayya wa annabi sallam fala hum annaka annabi sallam ka kwantar da hankalinka kada a yi tare maka da hankali فما أرسلناك عليهم حفيظا أي حافظا لأعمالهم دام هو مؤيكوك بدو منك زمن سو مي قادم أيوك كذلك إسد ساقو إن كإسد ساقو حتى يائسا وإن الله يسير يبدو شيء يكرقا يأيكي فبها ونعمة وإن لكم دام أبا ربطا مسا شريا أبا يبطل شيء يبيه وشيئا كذلك إسد ساقو بل نذيرا a'a Allah ya aiko ka ne naziran a matsayin mai yin gargadi wa ilaina amruhum amma al'amarin su zuwa gare mu ne mu ne za mu su sakayya za mu su hisabi to duk kiyama za mu karanta musu irin laifukan su da suka yi fa ta nan musu sakayya kansa ku gamsu cewa ba mu zalunce su ba wannan aikin mu ne amma kai aikin ka kai isar na'am wa yaquluna wa yaquluna فإذا بردوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا نعم wannan aya har suna bayyana mana wani bangare na halayen munafukai inda suke ta'amuli da annabi sallallahu alaihi wasallam a fadarsa a masallacinsa a majalisar zamansa Allah ya ce wa yaquluna ay al munafiqun idza ja'uka amruna da. munafukai za su rika cewa idan suka zo maka za su ce maka ai mu al'amarin mu tsakanin mu da kai ya manzon Allah ta'a ne da abin da kace sai mu yi abin da kace mu bari sai mu bar shi wannan shine alaƙar mu da kai ya manzon Allah haka suke ga mata a zahiri kuma ba haka bane ba haka lamarin yake cikin zukatan wa yaquluna da'a ay wa yaquluna amruna da'a da'atul lak amma fa iza barazu ay kharaju idan min indika idan suka fita daga inda kake idan sun bar majalisarka majalisarka ko in sun bar masallacinka ko in sun bar fadarka bayyata ta'ifatin minhum ghayra alladhi taqul ta'ifatin minhum wani bangare daga cikin su bayyata ghayra alladhi taqul غير الذي غير الذي تقول كو غير الذي غير الذي تقول واتو sai ya bayyana da a sabanin abin da kake faɗa ba sun zo saurare ka ba ka ce a girmama Allah abin nan a kyau da a yi zumunta abin kada a yi ƙarya kada a yi wane ne a imani da ubangiji wa'annan maganganu in sun bari yin kaza ta yau mun je wurin muhammadu ai muhammadu akwai matsala ta ji abin da yake ya ce kaza ya ce kaza ya ce ta bata Allahu akbar shi ne ma'anar wannan idan suka bar ka suka fito suka bar inda yake sai su bayyana da sabanin abin da suke faɗa shi ne ma'anar bayyata ɗin domin albayyut asalin albayyut larabawa suna irin wato alma'u bayyatu laylan rijiya a kasa inda ake halarwa ko munan bayan damina ta yanke kafin damina ta sake dawa za a samu eh, ko wurin da ake iba ruwa san dare dare a su ba ruwan ya taru za a yi kokari maza tashi daga bacci a je a ita rige rige to irin wannan ruwa na kiranta bayyot ruwan da za a yi waye gari a kansa domin a fa'idantu duk wanda ya makara wata kila ba zai samu ruwan da wuri ba yawwa haka nan al'amurin lafi yubayyatu alai dan balarabe ya ce haza al'amuru yubayyatu alai ma'ana za a kwana ana tunanin kamar kai a ce ai wani wanda kake girmamawa kake tsammani alheri daga wurinsa a ta shugaban kasa yana yola amma ya ce eh, wane da wane yana bukatan ganin su ai Allah Allah ke labarin ya zo maka da isha'i gari ya wani ko ba haka ba to kaga maganar ka je don ka amsa kiran shugaban kasa misali ko wani wanda kiransa a gare ka kira ne wanda yake mai muhimmanci saboda haka za a fara da abin hmm, gari na waye nan da za ka tashi in ma da ta zama ta cikin yan iya ba a tashi da wuri in Allah da liman bazari za riga zo a masallaci ba a wannan rana a wannan dare saboda haka wannan lamari na za ka fito da saboda shugaban kasa ya kira to ka ga masa tabiki kenan shi ma yawwa to haka nan ma a faɗa wa makiya da asuba wannan ma ana kiransa ne ana kiransa at-tabiyi ko al-bayan to shine dai ma'ana bayyata gairar da zai taƙo idan sun bar wurinka sai kuma shi kenan su shimmantu su yi ƙoƙari dama Allah Allah suke suna barin wurinka kuma su fara maka yanzu kuma muna majalisin tafsiri na ko a an zo masallacin juma'a an yi hudu ba wani dama zai zai ya kuma za mu je mu ji wani zai ci? duk an masa sharri fa a wani sharri saboda ga zai dan ji abin da zai ji in aka ce gabas za a yi ya zo ce ai wani ya ce yamma za a yi kai to wani kullum dai kuka girki ce ana samun masu irin wannan to wannan bangare ne na halin munafukai wato game da annabi sallallahu alaihi wasallam irin zaman da suke da annabi sallallahu alaihi wasallam a madina so ba a ce menene bayyata qa'ifatin bayyata da'ifatu malam yace biduni irgham sa'i fi ba tare da an nutsar da ta din nan cikin ba ba duk da yake makarajin su mafitan su da ta da fa fa duk mazubar su ɗaya ne a larabci a nan kaga ba mu ce wasu larabawan suna halarta wannan shi ya sa ma a bihi a wata kira'a maimakon a ce ah, Fa'iza bara barazu min indika bayyata ta'ifatun sai a ce bayyata ta'ifatun an gani amma mu yanzu irar da muke kanta irar da alaran mai karanta yanzu bidun idghami ta'i fi ta ba tare da nutsar da ta cikin ta ba ko a bihi amma wata na an karanta shi da haka ai dabbaru amran kullayli ghayra allazi qaluhu indaka min at-ta'a za su shirya wani shirinsu za su dabbara wani shirinsu na sharri saɓanin irin abin da suke faɗa na a gabanka na cewa ai su abin da ke tsakaninka da su shine in ka faɗa su maka ɗa'a ai wai kolo na ɗa'a ɗin to amma dai duk da irin wannan hali na da kai kawunsu cikin fagauniya da rashin ɗaukar kyakkyawar hanya Allah na nan na kallon su kuma yana sanya mala'iku suna rubuta duk abin da suke yi abin da suke aikatawa da abin da suke hurtawa shine Allah ya ce wallahu yaktubu ayyamur bi kasbi ma yubayyitu Allah na rubutawa ma'ana yana umurtan mala'iku da su rubuta duk abin da suke tsarawa sai yin mala'iku su rubuta cikin takardunsu na aiki lijazu alaihi domin gobe kiyama a musu takiya kansu saboda haka fa'alim ahum bisafi kamar ka fita sha'anin su ka ce sai ka ta hukunta su rabu rabu da su wa tawakkal ala Allah ka dogara ga Allah ayu bihi fa innahu kafi anin cewa Allah nuna confidence ga Allah madaukakin sarki shi Allah ya ishe ka ya isa a matsayin mai ba baka kariya wa kafa billahi wakilan ay wa kafa Allah wakilan ay mufawwadan ilayka Allah ya isa a ce shi din nan shi ne a matsayin wanda za a riƙa mai da al'amari zuwa gare shi ya isa da za ka rasa kowa a duniya in ka samu Allah ya ishe ka na'am afala ya tadabbaru na alquran na'am walau kana min غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا yasa munafukai za su zamanto munafukai akwai rashin azanci ku munafukai kuna tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuna jin irin maganar Allah da yake karanta muku wanda wannan magana duk wanda yayi ne zai san cewa magana ce ta Allah amma kuma ba ku shiriya wani abin mamaki afala tadabbaruna alquran me yasa ba za su yi alqurani ba ay yata'ammaluna me yasa ba za su yi ta'ammuli game da ayoyin alqurani ba wa ma fihi min al-ma'ani al-badi'a da abin da ke cikin alkur'ani na daga kyawawan ma'anoni me yasa ba za su tadabburi ba su gane walau kana min inda ghairi Allah da alkur'ani nan daga wurin wani Allah yake da annabi Muhammad ne ya kirkiro shi domin munafikai ba su yadda cewa alkur'ani maganar Allah ba su yadda ba suna gare kawai annabi wani wayo yake musu shi yake kirkiro abubuwan sai Allah ne eh, ya aiko shi domin ya samu wani tulda a Allah ya tabbata Ada da ya kasance daga wani Allah ne la da dofi ikhtilafan kathira za su tarar da sabani da yawa a cikin warware juna da yawa a cikin sa ai ta da sun tarar da warware juna fi ma'ani cikin ma'anonin sa wa tabayunan fi nazmihi da sun ga bamban sosai cikin tsarinsa, sa amma kuma duk babu wannan yanzu ba za su tadabburi ba su dawo kan hayyacinsu su yi imani da alqur'ani su yi imani da manzon Allah su lazumci dokokin Allah su daina wa addini sharri da izgilanci da kaidi na'am wa idza ja'uhu ja'ahu أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي لعلمه الذين يستنكرون قولكم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم لاتبعتم الشيطان إلا قليلا har yanzu yana daga cikin halayen munafukai ya ɗaje ta jeta da sun ji magana haka nan za su ƙara mata gishiri ya ta musamman ma idan maganar babu maslahar musulunci a cikinta ƙara mata gishiri a rikitar da mutane a cusa tashin hankali a cikin abin da zukatan mummuni Allah ya ce wa idza ja'ahum amrun idan wani al'amari ya zo mutu. an sarayan nabi sallallahu alaihi wasallam game da jankala na rundunonin yaƙi da annabi sallallahu alaihi yake aikawa da su kuma hasar lahum na irin abin da ya same su min al'amni na daga nasara da suka samu su wannan jankala na rundunoni da annabi ke aikawa abul kawfi ko ko na daga abin da ya same su na tsoro abul hazima na rushewar yaƙi da masibar rushewar yaƙi da ya same su su munafikai za ga cewa a za'u bihi ai afsahu za su yi ta yayyada shi ta hanyar ƙara gishiri don me za su yi haka liyubitu bihi qulubal mu'minin domin su raunana zukatan mu'mine da wannan labari ta hmm? yi suwa ne abin nan da da ya tura duk an kakkashe su duk an kakkashe su kuma ba na ga wata kila abokan gaba da zo masu mamaye mutanen madina duk gaba daya a yi ta abin nan idan ma wani nasara ne nan ma kuma da su ƙara gishiri ta yadda dai za a sa sharri a ciki za a ci aika ga annabi ma da ya tashi turawa sai ba ko suwa ne suwa ne wato karkar gafi ai bai sa suwa ne suwa ne ba saboda haka dama suwa ne suwa ne yake so kun ga da munafukai suke ko su dai ko ta ina ba za su tabbatar da sharri ba in ka yi abin kirki nan ma a zage ka in wata musiba ta samu ta za sai yi kira ba mutum ne bai da hukuma wani bai da hukuma sai kawo mana matsala sai kuma sun ka abin ba hukuma in kuma wani alheri ne ya same ka nan ba kuma aika ya kashar ne cewa ne yanzu ai wani suwa ne suwa ne kawai ya sani da su kawai ke hulɗa kuma hali halin mutane irin waɗannan haka abin yake a zamanin annabi har kafin zuwan annabi har bayan zuwan annabi haka abin bai kasance Allah ka tausaya mana shine suna haka li yud'u bihi qulubal mu'minin domin su raunana zukatan mu'mini da wannan yada kairai da suke yi wa yata'azza an-nabiyyu domin kuma annabi ya ji samu damuwa su sa damuwa cikin zuciyar annabi walau radduhu ay al-khabar labarun nan ko labarin nan da suke ta kara masa gishiri za su shiru su mai da shi zuwa ga shugabanni su mai da shi zuwa ga annabi sai lokacin da annabi ya tabbatar da shi ko lokacin da manyan shugabanni suka tabbatar da labarin hmm? shine walau radduhu da za su mai da shi ay al-khabar ila zuwa ga manzon wasu sallallahu alaihi kuma zuwa ga ma'abuta al'amarin a cikinsu. aizar ra'ayi min akabir sahaba zuwa ga ma'abota hankali da ilimi daga cikin manyan sahabbai ai lau sakatu anhu da za su shiru ba za su ce komai game da labarin da ya zo musu ba hatta yukbiru bi har sai annabi da manyan sahabbai sun ba da labari tukunna ya tabbata sun ba da su daga nan kuma kowa da iya ba da su da haka ya fi da alimahu alladhina yastanbidunahu da waɗannan da suke abin nan ay yattabi'unahu da wanda suke abin nan binsa ko yatlubuna ilmuhu suke neman ilminsa da za su san shi fa yarifuna za su iya sani hal huwa mimma yanbaghi an yuza'a aw la wannan labari yana daga cikin maslaha a yaya ta shi ko ba daga cikin maslahar al'umma a yaya ta shi min hum wato da aka ce da za su bari لعلمه أولي الأمر منهم كف أي ulil amri. Wato da za su shiru sai su bari tukunna sai lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam bari manyan sahabbai suka sani a lokacin da suka ba da shi kenan kowa kuma yana iya isar da gurgudun abin da suka tabbatar amma ba sa haka walaula fadlullahi alaikum Allah ya cewa wannan al'umma muhammadiyya ba don falalar Allah a kanku ba da islahil umuri qabla fasadiha falalan da yake muku ta hanyar gyara lamura kafin lalacewansu ya kai ta yadda ba za a iya gyarawa ba warhamati da kuma ba don rahamar Allah ba lakum gare ku biman intisari isha'atul munafiqina ta hanyar hana labarun karairayi da munafikai suke yadawa Allah yana hana labarin su tasiri cikin zukatan al'umma ba hmm? da tabatun shaidan za kun bi shaidan fi ma amurukum bihi min al da kun bi shaidan cikin abin da yake umurtan ku da shi na aikata albasa illa qalilan sai kaɗan ne kawai daga cikin da za su iya kubuta daga wannan sharri na shaidan minkum daga cikin mimman yatada bi aslihi da wanda ya samu shirya saboda hanyar amfani da hankalinsu da Allah ya bashi su ma yin min al na daga abin da ke yiwuwa daga al'amura bayan wannan sai malam ya ce ثم وجه الخطاب الى النبي صلى الله عليه وسلم daga nan kuma sai Allah madaukakin sarki ya juyar da magana zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam fadalin wa qala sai yace فقاتل في عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد نعم sai ga shi Allah maɗaukin sarki yana wa annabi magana yana cewa kai yaƙi ko da kai kaɗai ne da za a ƙaddara duk wanda yake tare da su sun ki su fita yaƙi ka san kun fita uhudu ko gudu sannan ɗari uku suka dawo suka ce ba za su yi yaƙin ba da za a ƙaddara dukan su ne suka dawo kai ka ci gaba na kuma ka annabi da haka annabi ya rayu wannan shi ke da tsakanin usulubi ko suluki na alus sunna da kuma yan bid'a to alus sunna dole manya su ne kamandoji ba wani wanda yanzu yake da mukamin shi zai ta zama sai zubaha kawai wasu da yaje su ma su su kawo masa kowa mai gugurma ya in ka bada umarni kai ma kana daga cikin masu tabbakawa annabi sallallahu alaihi wasallam a yakin badar ke komando tun manya manyan yakuna yakoki yakin uhud shine komanda yakin tabuka da aka fuskanci daular dubantawa daular rumawa duk da sun ji tsoro ba su fito ba an ji har tabuk tsakanin tabuka da madina ko a yanzu bayan an yi kwalta an rari ki duwatsu da yawa kilomita ɗari bakwai za a irin tafiyan zamanin da can da sai an yi ta kwane-kwane kila ya kai sai kai kilomita dubu da wani abu annabi sai sallan sai jagoranci wannan yaƙi to wannan ya rufe sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam kowa mai gugurmaya ne kowa zai yi aiki ne tukuru domin yana son lada shi ma yana son aljanna ba wani da zai naɗa kansa yanzu shi sai dai a kawo masa wasu ne za su zama su masu son wahala shi kuma yana da yasa da zumman cewa shi mai albarka yake barwa. kun fahimta wannan ba shi ne yan bidiya ba su yan bidiya haka suke su za su tarbiyyantar da jama'ar su cewa arzikin da yake samun ta hannunsu ne in kasuwanci ne ta hannunsu iya yadda za ka musu biyayya yadda za ka kasuwancin ka zai buɗe wannan shine tarbiyyar ko dan bidiya ko ba wani daga shi a zuwa ina ne duk wannan za ga shine shine shine tarbiyya su kan bi wani alheri ta hannun su ne amma su ba za su ba amma ko masu tarbiyyar suna tare da kowa za a yi jami'a wataƙila ma su rika su rika dajewa in wuri ya yi wuri su ka aiki ka ka riga su gajiya da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya rayu da sahabbansa ranar Allah na cewa faƙatul kai yaƙi ya Muhammad fi sabilillah cikin tafarkin Allah la tukallafu la tukallafu illa lamin eh na faƙatul fi sabilillah kai yaƙi cikin hanyar Allah la tukallafu illa nafsak wato ba a tallafa ba a tallafa wani ba sai kai wannan umarni da kai ne sai ake yi kai ya fara ta tammu bi takallihim anka saboda haka karka damu da cewa ko sun fita sha'aninka da za ka ce mu je a fita yaƙi sai ba za su je ba to ida mara ce kaɗai kawai المعنى أدن في أنا قاتل كياكي ولو وحدك ولا كيانك فإنك موعود بالنسل كي tabbas wanda aka yi wa alkawarin cewa ƙarshen lamari kai ne mai nasara kai yaƙi yanzu dai wajen ana wajen ta maka tukun na farko sannan wa harbe zuwa mu'mini ka ga hankulan mu'mini su ma ka musu ta yaƙi amma za ka kan ba za su ba ba za saurare su ba ai ka ja hankalin su alal kitali akan yaki wa razuhum fi ka kwadai san mutu amfanin yaki asallahu an yakuffa ba'atal ladina kafaru da sannu Allah madaukin sarki zai kame wato zai kare ku daga sharrin kafirai wallahu ashaddu ba'san domin Allah shine yafi tsananin gwaninta wurin kamun abokan adawa minhum wa ashaddu tankilan Allah ya fi su karfin kamu sannan kuma ya fi su karfin azabtarwa fa qala sallallahu alaihi wa sallam bayan wannan aya ta sauko annabi sallallahu alaihi wa sallam sai ya ce ne wallazi nafsi bi yadihi ina rantsuwa da wanda raina ke hannunsa la akhrujanna wallahi zan fita zan fita ta jin daga wala wahdi ko da ni ɗaya ne kawai malam ya ce shi abubakar mamur gumi ya ce wa haza sha'anun ri'asati fi ayyuma waqtin wannan shine sha'anin kyakkyawar jagoranci amma kowane lokaci shugaba ya shi ne misali to muna da muna da ɗan lokaci kaɗan ko na'am to yanzu aya ta gaba za mu shiga cikin wata matsala ce shi yasa malam ya ce an أن أنهى الكلام على أمر na بالقتال bayan Allah maɗaukakin sarki ya kawo ƙarshen magana game da umarnin musulmi da yin yaƙi ya hibzu hukukin la saboda bawa wa haƙoƙin Allah kariya hibzu a fa'i game da raunana da azzalumai suke zalunta wa iqamatil adli da kuma saboda tsaye da adalci wa jama'a alladhi huwa mawdu'u sura wanda shine babban abin wannan sura ke koyarwa shar'a fi bayani shafa'a daga nan kuma Allah madaukakin sarki zai fara magana ko sai fara magana game da abin da ake kiransa shafa'a shafa'a shine shiga tsakani domin taimakon mai bukata wani ya da bukata wurin shugaban lokal zama. haƙina ne ko abu ne na halal da shari'a ta yadda roƙa amma kuma idan na ce ni kaɗai ne zan je akwai protocol da yawa wani kila za a saurare ni amma yanzu na zo wurin kamalan wani ko alhaji wani ko sheik wani saboda kima da yake da shi a gaban wannan ka ne ka shiga tsakani ka masa magana ana kiransa ne ana kiransa shafa'a kuma shafa'a ana yin ta ne kyauta da ka ce eh to ne nai abin nan ne kuma nawa za a bani kuma abu ya baci an bayyana da saboda ta aya ta gaba za ta yi magana ne kan shafa'a fa hiya min al-umuri al-hasana shafa'a na daga cikin al'amura abubuwa wanda suke kyawawa allati yufadu biha al-adl wadda da su ta hanyar su ake ana tsare adalci da hukuku du'afa da kuma wato haƙoƙin raunana fa shafa'atu abinda ake nufi da shafa'a يتوسط شجاعة ثاني بالقول فهن يريم مجانا في وصول شخص شكين سابق سادور سادوني إلى منفعة إلى منفعة الدنيوية زوا زوتا أبنا منفعة الدنيا أو كروية كوكو تلاهية أو لا ثلاثة من وبرة كوكما دونين وتفيد دوني لجوتا كذلك da aka ce shafa'a din nan mala ya ce an ɗauko shi ne daga ma'anar ashakku biyunta sabin ya kiransa alwiki ɗayanta ya sa ake cewa raka wa'in wutiri raka alwiki shafa'i da wutiri shafa'i biyu kenan ko hudu ko shida ko takwas ko goma ko sha biyu wutiri kuma ɗaya ko uku ko biyar wani a kiransa wutiri saboda haka a shaku kisa a rukuru mara saboda haka shafa'a din nan daga shakku ne asalin sa aluga mala yace wa ka annal mashfa'a lahu kamar wanda ake masa shafa'a ake masa ceto ake nema masa ceto hmm? to madalla ah, wato kamar wanda ake nema masa ceto din da mutum ɗaya ne ƙarfinsa kuma ba zai iya kai shi inda yake sai ya kai ba sai zai nemi wani zaman tudu domin ya taimaka masa har kai ga biyan bukata to bari mu tsaya nan ko alhamdulillahi rabbil alamin Allah ya taimake mu ya ba mu nasara cikin dukkan lamuran mu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu